Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. To baba ta yiwu a yau wato a yau laraba za a sako wasu daga cikin mutanen da kungiyar Hamas ta yi garkuwa da su a zirin Gaza sakamakon wata yarjejeniya da aka cimma. Dakaran Amurka sun kai hare-hare biyu kan dakaran da ke samun goyon bayan Iran da kuma cibiyoyinsu a Iraki a cewar rundunar dakaran Amurka ta tsakiya. Ukraine ta faɗa a yau laraba cewa Rasha ta harba jiragen sama marasa matuki guda sha hudu da wani makami mai linzami a sassan kasar a sabbin hare-haren da ta kai a baya-bayan nan. kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa 'yan awarin kasar kamaru sun kashe kimanin mutane goma yayin wani hari da suka kai a kasuwan garin bamanya a taimaka duk wata saniyar da kuce da ita kira kawai sun yi awon gaba da mutane musamman 'yan makaranta da suke ta unguwar haka zalika a shirin za ku waje ci gaban tattaunawa da gwamnan katsina dr dikko a kan muhimman ayyukan ci gaba da gwamnatinsa take yi muna nan muna ɗaukar bayanai na asibitocin da gare mu da suke da shi da wanda ba su da shi da abubuwan da ke karanci a cikinsu muna ɗaukar eh, sahihan bayanai akan harkar ilimi makarantu nawa gare mu ɗalibai nawa gare mu littafi nawa ke akwai makarantu nawa ne kujeru nawa ne kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafi da shirin arewa a yau na nasiru adamu el hikaya wanda a yau shirin zai duba muhimmancin koyawa makiyaya mata da matasan su sana'o'i wanda hakan zai ba su zaɓin samun ƙarin hanyoyin samun kuɗin shiga amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ta yiwu a gobe Alhamis za a sauko wasu daga cikin mutanen da kungiyar Hamas ta yi garkuwa da su a zirin Gaza bayan harin da kungiyar mayakan ta kai a watan da ya gabata akan Isra'ila sakamakon wata yarjejeniya da aka cimma da kasar Qatar ta sanar wacce ta kunshi tsagaita wuta a kai hare-hare a Gaza tsawon kwanaki hudu. Qatar ta ce Hamas za ta saki mata da yara hamsin yayin da ita kuma Isra'ila za ta saki mata da ƙananan yara Falasɗinawa da yawa da ke tsare a gidajen yarin Isra'ila. Yarjejeniyar da aka sanar a safiyar yau Laraba na zuwa ne bayan shafa makonni ana tattaunawa a ƙarƙashin jagorancin ƙasashen Qatar, Amurka da Masar a cewar wani babban jami'in gwamnatin Amurka. Jami'in na Amurka ya ce ana sa ran mutanen da kungiyar Hamas za ta sauko za su hada da Amurkawa da yawa. Dakarun Amurka sun kai hare-hare biyu kan mayakan da ke samun goyon bayan Iran da kuma cibiyoyinsu a Iraki tun ranar Litinin a cewar rundunar dakarun Amurka ta tsakiya. a cikin wata sanarwa rundunar ta ce jiragen saman yakin amurka sun kaddamar da hare-hare kan wasu wurare biyu a iraki da safiyar yau laraba agogon yankin a matsayin mai da martani kan hare-haren da iran da kungiyoyin mayakan da iran din ke marawa baya suka kai kan sojojin amurka da dakaran haɗin gwiwa Hare-haren na Amurka sun auna wata cibiyar gudanar da ayyuka da kungiyar mayakan Kataib Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran ke amfani da ita a kusa da Al-Anbar da Jurf al-Sakar kamar yadda wani jami'in ya shaidawa muryar Amurka. mayakan type hezbollah na a cibiyoyin biyu wanda jami'in tsaron ya ce sun taimaka wajen kai hare-hare kan sansanonin amurka a iraki da siriya a baya-bayan nan binciken farko ya nuna cewa an kashe mayaka akalla shida a hare-haren biyu a cewar jami'in tsaron. Ƙasar Ukraine ta faɗa a yau Laraba cewa Rasha ta harba jiragen sama marasa matuƙi guda goma sha hudu da wani makami mai linzami a sassan ƙasar a sabbin hare-haren da ta kai a baya-bayan nan. rundunar sojan saman ukraine ta ce makaman kariyarta na sama sun kakabo dukan jiragen da suka auna yankunan tsakiya kudu masu gabas da yammacin ukraine nan take dai ba a samu rahoton barna ko asarar rayuka ba rundunar sojan ukraine ta kuma ce makami mai linzamin rasha na x-22 ya fada a wani fili da ke yankin Zaporizhia ba tare da ya isa inda ya kamata ya kai ba. Ukraine ta bayyana jiragen marasa matuki da Rasha ta harba a matsayin na Shahed kirar Iran. kuma harin na baya-bayan nan na zuwa ne bayan gargadin da amurka ta yi na cewa ta yiwu iran ta ba rasha makamai masu linzami samfarin ballistic don amfani da su a yakin da take yi a ukraine to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma yanzu bari mu faro rahotanninmu daga ƙasar kamaru inda 'yan awarin ambazoniya na yankin masu amfani da harshen ingilishin ƙasar suka kashe kusan mutane goma a kasuwar bamanya da ke yammacin ƙasar kamaru sa'annan kuma suka yi awon gaba da wasu a jiya talata a kasuwar ta mako-mako wakilin sashen hausa mai sadu ta aiko mana da ƙarin bayani akalla sama da mutane takwas 'yan awarin ambazoniya suka kashe a ƙauyen baminya da ke yammacin ƙasar kamaru sannan suka yi awon gaba da mutane sama da goma sannan suka ƙona shaguna da dama a kasuwar baminya ɗin saurare waɗanda suka kasance shaidun ganau da jiyau kuma suka buƙaci a sakai sunan su C'est vraiment chaud à Bamiyan. Les ambas viennent de faire irruption au marché et avec les enlèvements, la moto paroissiale également est partie. Donc c'est grave. shima ma ɗayan yana kira da a taimaka musu, ‘yan uwana. babu daɗi a taimaka duk wata sanayyar da kuke da ita ku kira kawai sun yi awon gaba da mutane musamman 'yan makaranta da suke ta unguwar zumunci da suke zuwa makaranta duk sun yi awon gaba da su sun ɗauke babu da hamsin mutane da suka kasance cikin gonaki sun tsere haka zalika ma waɗanda suke zaune a gidajensu sun tsere saboda suna tsoro kar a ƙona su wallahi babu daɗi a ƙauyenmu. Je vous en prie, c'est grave pour notre village. Wannan mummunan lamarin ya zo ne 'yan makonni kaɗan bayan wani ɗanyen aiki da 'yan awarin ambazoniya suka yi a jihar kudu maso yammacin Kamaru a gundumar New Layout Igbiko da ke garin Manfe a yankin Manyo. Wannan harin ya yi sanadin mutuwar sama da mutane ashirin da biyar, ciki har da mata biyar da yara ƙanana kuma mutane sama da tara sun jikata kuma sun ƙona sama da gidaje goma sha biyar daga bisani gwamnan yammacin Kamaru a Wafonko ya yi Allah wade game da wannan mummunar hari da ya afko a ƙauyen Baminya da ke yankin Bambutus kuma ya bayyana wannan hasashen a matsayin na wucin gadi Maimunatu Sado sashen Hausa na muryar Amurka daga Duwala a ƙasar Kamaru. To a gaida Maimun Sadu da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya. da Philippines na gudanar da sintirin haɗin gwiwa ta sama da kan ruwa a yankin kudancin tekun China. Sintirin dai na zuwa ne yayin da ƙasashen biyu ke ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa kuma a daidai lokacin da ake fuskantar ƙaruwa ayyukan China a yankin. Rundunar sojan saman Philippines ta faɗa a yau Laraba cewa jiragenta sun fara sintiri na haɗin gwiwa daga ranar Talata a kusa da Batans, lardin da ke arewa maso gabashin ƙasar mai tazara kilomita 200 kacal daga Taiwan, tsibiri mai cin gashin kansa da China ke ikirarin nata ne. Za a yi aikin sintirin ne har zuwa ranar Alhamis kuma ya kunshi sojojin ruwan Amurka da na Philippines. Hakan dai na zuwa ne 'yan kwanaki kaɗan bayan da shugaban Philippines ferdinand marcus jr ya ce halin da ake ciki a yankin kudancin tekun china na ƙara zama da muni yayin da china ke ƙoƙarin yin tasiri a yankin wanda ƙasashe da yawa ke ikirarin nasu ne Mutane uku sun mutu yayin da wasu uku suka ɓace bayan da aka samu zabtarewar ƙasa a wani yankin tsaunuka mai dazuzzuka da ya jiƙe sharaf da ruwan sama lamarin da ya shafi gidaje a wani ƙauye da ake kamun kifi a kudu maso gabashin jihar Alaska da ke nan Amurka. zaftarewar kasar da aka kiyasta ta kai fadin mita 137 ta faru ne da misalin karfe 9 na daren shekaran jiya litinin a daidai lokacin da aka yi ta ruwan sama da guguwa a kusa da rangel wani tsibiri mai mutane 2000 mai tazarar kilomita 250 kudu da babban birnin jihar masu aikin ceto sun gano gawar wata yarinya a lokacin da suka fara aiki kuma da yammacin jiya talata wani jirgi mara matuki ya gano gawar gawarwakin mutane biyu masu aikin ceton suna amfani da kare mai sunsuno abubuwa da kuma jirage marasa matuki masu gano abu mai zafi don neman yara biyu da wani babba da ba a san inda suke ba bayan aukuwar bala'in. A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tuma yayin wata ziyarar aiki a nan washington da gwamnan jihar katsina alhaji diko umar rada ya kawo abokin aikinmu muhammad hafiz baballe ya tattauna da shi akan inda aka kwana game da batun tabbatar da tsaro da kuma ayyukan kyautata rayuwar jama'a a jihar Idan an tuna a shirinmu da ya gabata gwamnan Radda ya bayyana irin matakan da gwamnatin jihar take ɗauka a kan barayin daji. A wannan shiri gwamnan Radda zai yi ɗora ne a kan bayanai na matakan da yake ɗauka a kan sauran fannoni da ke matuƙar bukatar kulawar gwamnati inda yake cewa. Yanzu maganar da muke da kai yau muna nan muna ɗaukar bayanai na asibitocin da gare mu da suke da shi da wanda ba su da shi da abubuwan da ke karanci a cikinsu muna ɗaukar eh, sahihan bayanai akan harkar ilimi makarantu nawa gare mu ɗalibai nawa gare mu littafi nawa ke akwai makarantu nawa ne kujeru nawa ne yanzu haka kuma muna nan shi ma za mu kaddamar da tsari wanda za a zagaya jihar mu baki ɗaya mu gano wa'annane mutan manoma na hakika me suke yi meye girman gonakinsu meye abubuwan da suke duk garin da ka je baka da bukatar ka samu matsala da an ce ka nuna manoma za an san su manya an san matsakaita an san kananan manoma su abubuwan nan duk dan ba abin tsarin daukar bayanai da ya kamata a dauka shine muke samun matsala amma insha Allah mun dauki hanyar amma abin da za a lura da shi yanzu muka fara kuma insha Allah za a ga canji kwarai da gaske akan yadda ake tafiyar da al'amura a jihar Katsina. To jihar Katsina ita ce kusan take kan gaba a wajen noman auduga a Najeriya. Ban sani ba kowane irin tanadi kake ganin kunyo waɗannan manoma domin ganin sun ci gaba da rike wannan kambu a Najeriya? Wato yau in ka je jihar Katsina ba ma jihar Katsina ba arewacin Najeriya baki ɗaya an ja baya kware wajen noman auduga. Dalilin kuma ja baya ɗin saboda rashin ingantaccen iri. sannan kuma rashin ingantattuwar kasuwar da za su sayar da addigarsu idan sun yi ta su wa'annan abubuwan sun zama a matsala kwarai da gaske don haka a lokacin da muka zo muka yi kudurin aikin noma muna kallon wasu wasu wasu wasu wasu abebai wa'anda ake noma wa'anda za mu ga suna da mahimmanci mahimmancin kala biyu mahimmancin karuwar arziki ga shi manomi sannan manomanci mahimmanci wajen ganin kasuwar da wannan abun gare shi sannan kuma da abin da kuma zai jawo ma jihar da su manoman da suke yin aiki so don haka kaga yanzu kamar maganar da muke in ka kalli soya beans za ka ga wani nau'i na waken suya wani nau'in abu ne wanda ake amfani da shi a gida da kasashen waje yana iya jawo ma manoma tattalin arzikin kuɗaɗe da za su shigo musu da kasashen waje in ka kalli soɓan nan da ake magana darajar shi a ƙasashe in ka kalli kamar sistemi shi ma in ka ga darajar shi da ke akwai addugar kai ba ma wannan ba ga shinkafa ga alkama wanda duk wa'annan abubuwa yanzu wasu uh, abubuwa ne wa'anda suke kawo daraja da arziki da haɓakar tattalin arziki ga al'ummu so suna cikin abubuwan da zamu ba muhimmanci kuma a wucin zamanin da idan an noma abu shine manomi zai ɗauka ya da. ya zamana cewa in an noma akwai 'yan ƙananan masana'antun da za su iya ɗan sarrafa shi ya ƙara daraja maimakon a ta a kai shi kasuwa kila kuɗin da aka noma shi ma ba za a maida ba. gwamnan jihar katsina nan dr dikko usman umar rada tare da tattaunawa da suka yi da wato Muhammad Hafiz Baballe abokin aikinmu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, A jamhuriyar Nijar za a iya saurare mu akan wato VOA Africa mita 200.5 zangon FM baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar sadarwa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu ko ga shirinmu na gaba. domin fa'are da hargitsi da yawan ɓarna, ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suke shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu duba wani yunkuri da wata ƙungiyar raya al'adun Fulani Fudeko a takaice ta yi ne na bullo da koya makiyaya sana'a